Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma niya za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a shirinmu na la'asar da farko ga kanun labaran duniya. Filin saukar jiragen saman birnin Istanbul kasar turkiyya ya koma ga zirga-zirgar jiragen sama bayan harin kunar bakin waken jiya talata da ya kashe mutane 41. shugabannin kungiyar kasashen turai suna mai da hankali a kan makomar kungiyar bayan ficewar kasar ingila daga cikin kungiyar yau laraba ne kuma mayakan ruwan kasar italiya suke fiddo tarkacen jirgin ruwan da ya nutse a watan afirin bara dauke da 'yan gudun hijira 'yan afirka 700 talla kyauta shin ana da damar gurfanar da mai laifi daga 'yan majalisar dattawa ko ta wakilai a najeriya bisa dokar kasa shi attorney general na ƙasa yana da yunkurin ko kuma mandate dama da ita kundin tsarin mulkin ƙasa nan ta bashi a karkashin sashi na ɗari da saba'in da takwas cewa ya bincika laifi ya ɗauka ƙara zuwa kotun da ya kamata akan kowaye. rundunar haɗin gwiwar sojojin kamaru sun fatattaki 'yan boko haram daga wasu ƙauyuka. waɗannan ƙauyukan suna bakin boda ne to saboda tsananin faɗan da muke da su muna koran su sai suka rinka gurgusawa a kaɗan kaɗan suna komawa waɗannan wuraren suka kori mutanen da a waɗannan wuraren sai suka zauna ciki To akwai kuma shirin himma daga Ladan sai kuma nasihar watan Ramadan, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. An sake buɗe filin sauka jiragen sama na birnin Istanbul ƙasar Turkiyya bayan harin kunar baƙin waken da aka kai jiya talata da daddare da ya kashe mutane 41 da raunana fiye da mutane mai tan. Yau Laraba minister turkiya Binali Yildirim ya ba da wannan sanarwa. Kamfanin jirgin saman ƙasar Turkiyya ya ce ya koma ga dukkan zirga-zirgar jiragen samansa ciki har na tsakanin birnin Istanbul da Amurka. Gwamnan birnin Istanbul ya ce akalla mutane goma daga cikin waɗanda aka kashe 'yan wasu ƙasashe ne, sa'annan kuma mutane 109 daga cikin mutane mai tan da talatin da suka ji rauni an salamo su daga asibiti a yau Laraba. An ba da rahoton cewa 'yan harin ƙunar baƙin waken su uku sun harbi mutane da dama kafin suka tada bama-bamai. A wani labarin kuma, kasashen Rasha da Turkiyya sun yadda za su koma ga haɗin kai akan harkokin bulaguro da harkokin kasuwanci tsakaninsu. An cimma wannan daidaituwa bayan shugabannin kasashen biyu sun yi zantawarsu ta farko ta wayan tarho tun lokacin da a ƙasar Turkiyya ta kakkaɓo wani jirgin saman ƙasar Rasha a bara. haka kuma shugaba vladimir putin na rasha da takwaran aikinsa na turkiya Recep Tayyip Erdogan sun amince za su yi tozali a watan Satumba a gefen taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake cewa G20 a takaice da za a yi a ƙasar China. yau laraba shugabannin kungiyar kasashen turai sun maida hankali akan makomar kungiyar ba tare da kasar birtaniya ba shugabannin suna duba makomar kungiyar a yayin da suke kammala taron koli a birnin brussels a kasar belgium kwanaki bayan turawan ingila sun jefa kuri'ar ficewa daga cikin kungiyar shugabannin kungiyar sun buƙaci ƙasar birtaniya da ta yi saurin ficewa daga cikin kungiyar kada kuma ta zaci za ta samu moriya ko kuma alfanun kungiyar ba tare da ta biya komai ba tana yiwa wannan ne taron koli na ƙarshe da firaministan ingila david cameron zai halarta a matsayinsa na firaminista domin kuwa zai yi murabus daga mukamin nasa bayan da gwamnatinsa ta kasa shawo kan 'yan ƙasar da su yi zaɓin ci gaba da kasancewa a cikin kungiyar ta turai rundunar mayakan ruwan kasar italiya a yau laraba take ko kuma ta fiddo jirgin saman jirgin ruwan da ya nutse a watan afrilun shekara ta 2015 da ake kyautata zaton a lokacin da ya nutse yana jigilar 'yan gudun hijira 'yan afirka kimamin 700 ya zuwa yanzu dai mayakan ruwa sun samu nasarar zakulo fiye da gawakin mutane 100 to amma mutane da dama ciki har da mata da yara ana kyautata zaton suna ciki ko kuma suna ƙarƙashin jirgin a ranar 18 ga watan afrilun shekara ta 2015 jirgin ruwan ya kife kimamin kilomita 188 kudu da tsibirin lampedusa na ƙasar italiya mutane 28 ne kacal ake kyautata zaton sun tsira a lokacin da jirgin ya kife a bara wannan al'amari ya fusata jama'a da kuma tilasta wa ƙungiyar ƙasashen turai goyon bayan aikin neman waɗanda hatsarin jirgin ya ritsa da su jami'an ƙasar italiya sun ce a makon jiya sun ceci 'yan gudun hijira dubu bakwai kamfanin kera motocin toyota ya ba da sanarwar a maido da motoci fiye da miliyan uku a duk faɗin duniya saboda matsalar da aka gano a jikin jakar iska da ke kare mutum a sakamakon hatsari da ake cewa airbag da turanci motocin samfurin press hybrid da kuma press plug-in da kuma samfurin lexus c200 da ake kerawa aka kera tsakanin watan oktoba shekara ta 2008 da watan afrilun shekara ta 2012 suna daga cikin motocin da aka bukaci a maida su kamfanonin da aka siya haka kuma samfurin corolla mai farin jini da aka kera a tsakanin shekara ta 2006 da kuma 2015 suna an bukaci a mai da su domin an gano matsala a cikin inda ake adana mai da ake zaton kila ko ba jima ko ba daɗe yana iya tsagewa ya haddasa yoyon mai wannan sanarwa shine matsala na baya-bayan nan daga cikin matsalolin da kamfanin yin motocin toyota yake fuskanta ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc matsalar canjin yanayi ne batun da shugaba barack obama na amurka zai baiwa fifiko a tattaunawar da zai yi a kasar Kanada yau laraba a yayin da yake halartar taron kolin kasashen kudancin amurka a birnin ottawa prime minister canada justin trudeau da shugaban kasar mexico pina nieto za su bi sahun shugaba obama wajen ba da sanarwar wani shirin haɗin gwiwa da nufin samar da wutar lantarkin ƙasashen daga wasu kafofi kan shekara ta 2025 tuna amurka da Kanada suka yi alkawarin rage yawan gas mai guba da masana'antu ke fitarwa da wajen kashi 40 zuwa kashi 45 daga cikin ɗari. ƙasa da adadin da aka yadda za a rage a shekara ta 2012 cikin shekaru goma masu zuwa. Haka kuma batun harkokin cinikayya tsakanin kasashen zai zama a kan ajandar taron na yau Laraba. kasashen Mexico da Canada su ne manyan kasashe guda biyu da suke harka kasuwanci da Amurka. Kuma a bara, Canada ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa sayan kayayyakin da aka sarrafa a nan Amurka. Fadar shugaban Amurka ta ce taron kolin zai ba da sukunin jaddada muhimmancin kasashen kudancin Amurka. labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc Shin ana da damar gurfanar da 'yan majalisar dattawa ko na wakilan Najeriya ga gaban shari'a? Muna tare da barista Aliyu Abdullahi domin yi mana fashin baki. Barista Aliyu, shin shugaban mataimakin shugaban dattawan Najeriya ya kai koken cewa ba a ganin mutuncinsu musamman a majalisa wato sanata Ikoro Madu. Shin me za ka ce a kai? Assalamu alaikum. Ka ga dai na ɗaya a cikin ɓangaren ta ɓangaren shari'a akwai abin da nake so mutanen duniya gaba ɗaya su lura da shi. Akwai laifi da aka yi canza wato standing rules na wannan majalisar dokoki wato an yi kwamitin forgery. An yi abin jabu. Yawwa. Don an yi shi a majalisar dokoki bai kamata a bincika a san waye wannan laifin ba ne? kuma shin saboda an yi shi a majalisar dokoki gwamnati bai kamata a kawo mutanen da ake zargin sun aikata wannan laifin ba ga littafi ba ne Ko ai kaga a ƙasa babu wanda ya kamata a ce yana bisa doka nobody is above the law shi attorney general na ƙasa a matsayin shi na wanda yake da shine chief law officer na ƙasan yana da yunkurin ko kuma mandate dama da ita kullum tsarin mulkin ƙasar na ta bayar da shi ta bashi a ƙarƙashin sashi na ɗari da saba'in da takwas masa cewa ya bincika laifi ya ɗauka ƙara zuwa kotun da ya kamata akan kowaye in dai matsayin ba ka da wannan abin da ake kira wato immunity clause wato wani bargon kariya in ba ka da wannan rigar kariya ko bargon kariya to za a iya kai ka ko mun san waɗanda suke da bargon rigar kariya to kana nufin su ba su da ba su da shi ne su ba su da rigar kariya saboda sashi na ɗari uku da takwas bai ba su wannan damar ba waɗanda aka ba dama su ne shugaban kasa da mataimakin shi gwamnoni da mataimakin mataimakin kuma ko su ma da ya ba su ba a ce kada a bincike su ba in sun yi laifi za ka iya bincika sai ka ajiye sakamakon bincika a cikin kula mai sanyi mhm. domin in sun gama lokacin su sai ka kai su a gaban hukuma ko kuma cima gaban kotu. Kaka ce na katse ka kana nufin cewa duk hankuran da mutane suke mutanen gari da suke cewa ai riga kariya riga kariya ga kila sanad president wato shugaban majalisa da kana nufin ka ce ba su da shi kenan mutane kawai suna harbata mace ne? A ba su da shi a gaskiya ba su da shi hmm. suna nan yadda ka san kowane ɗan Najeriya idan kai laifi za a iya gurfanar da kai ga kulle manta sabo haka suke ba su da rigar kariya ana daraja su saboda matsayin su a kasa saboda ofisoshin da suke rike da shi amma ba su da wata rigar kariya kada mu manta wannan gwamnatin da ta zo ta ce za ta yi treating kowa daidai kuma dama ta ga kamar ta a cikin yaƙi da dahana da wannan gwamnatin ke yi ana zarginta na yin yaƙin nan a kakaice cewa ba ta taba 'yan jam'iyyar ta na apc sai kawai mutanen pdp take taba to ai kaga shugaban eh, majalisar dattawa shi bukola saraki dan jam'iyyar ina ne dan jam'iyyar apc ne yanzu haka shi shugaban kasan ma ai akwai sunan shi a kotu akwai mutane da suke tuhumar shi suka kai shi kotu ishu na batun rashin takardar shaidar gama makaranta har yanzu shi ma yana kotu in har shugaban kasa yana kotu to waye shugaban majalisar dattawa da ba za a iya kai shi kotu ba ana zargin yayi laifi abin da ya kamata yan kasa su tambayi kamar shi ike ikramadu mm. mataimakin shugaban majalisar datta abin da ya kamata su tambaye shi shine me zai hana ka je ka kare kanka idan kana da gaskiya ai ba wani aibu ne akwai shugaban kasar south africa kwanaki an kai shi gaban kotu ya ya kare kai shi kuma an kama shi da laifi ya kuma dawo da wasu kuɗi wa asusun ƙasa duniya na gaba dai kowa yanzu mun wuce demokaradiyya ya girma in har ka yi abin da bai kamata ba za a tambaye ka babu wani da ya kamata ya wuce ya fi karfin shari'a ko ya fi karfin doka. Shi wannan Economist da ya kai maganan koke-koke a kasashe cewa su zo su ceci siyasar Najeriya kana nufin ya zuba ruwa a bayan agwagwa kenan. Haka kuwa saboda ina ganin yana neman abin da muke kira political sentiment ne yana so ya jawo ya nuna kasar kamar shi yana jam'iyyar PDP. Mm. Sannan bayan haka kuma kasar nan kudu maso gaba shi ne kamar mutum babban mutum babba mm. na ɗaya a kudu maso gabas wanda yake cikin wannan gwamnati saboda haka yana so ya jawo kasashen duniya musamman mutanen shi na bangaren kudu maso gabas wanda za su je kaman ana hmm, yaki da su ne dama suna kuka kyakkyan cewa wannan gwamnati ba a yi da su yana so ya jawo wannan ya yi triggering wannan sentiment din ne domin kasashen duniya ma ta ce eh ai ba a yi da su ko kuma ana cin zarafin su alhali ba haka ne wannan maganan laifi ne an yi laifi kuma ana zargin wane da wane da wane wanda su su suka yi laifin nan ta haka sai kuma mu garzaya mu nufi jamhuriyar kamaru inda rundunar haɗin gwiwa na sojojin kamaru suka fatattaki 'yan boko haram daga wasu ƙauyuka kamar yadda kakakin rundunar haɗin gwiwa na kamaru kanar muhammad dole ya shaidawa abokin aikin mahirarsu wato Sarfilu hashim guma to mun samu labarin cewar sojojin ku sun kwato kuma na ce kun kwato wasu ƙauyuka a nan kamaru menene gaske wannan magana eh babu shakka a ci gaba da ayyukan da muke na wani babban aiki da muka sa gaba da muka samu suna operation gama aiki domin mu kakkaɓe sauran yan boko haram da suke waɗannan wuraren da sun kai tunga-tunga a kwanakin baya wata runduna tamu da take da helkwata dinta a makari a nan kusa da boda tsakanin najeriya da kamaru sun kakkafe wasu 'yan boko haram da suke tunga-tunga a ƙauyukan da suke a sagi kinta wulgo gode muhammad da gode balangafe shauri da kuma dambure waɗannan ƙauyukan suna bakin buda ne to saboda tsananin faɗan da muke da su muna koransu sai suka rinka gurgusawa a kaɗan-kaɗan suna komawa waɗannan wuraren suka kori mutanen da a waɗannan wuraren sai suka zauna ciki su wannan kaddamar da yakin da mun kai da su kwanakin nan ya ba sojojin mu karfin gwiwa kuma muka kaddamar da wani samane eh, a waɗannan ƙauyukan muka kore su muka kuma kwace kayayyakin da suke amfani da su da yawa irin kamar waje kamar eh, injimukan jirgin ruwa da janareta janareta na ban na ba wuta da solar panel da mashin-mashin da sauran wasu littattafai na addinin musulunci da suke amfani da su suka watsar da su suka gudu da kuma tutocinsu da sun kakkafa waɗannan ƙauyukan a cikin wannan aron zaman da mun ka yi da yake sun gasa nakiyoyi a kan hanya sojan mu ɗaya ya rasa ransa sannan ɗaya kuma ya samu rauni a kafa kafan mata cire amma yana asibiti yana karɓar magani a wannan kokari da kuke na fafatawa da su akwai waɗanda kuka kama ne ba tare da an kashe ba ko kama da ransu E to da yake irin waɗannan samanin da mun kai ah, da suka hango rundunoninmu zuwa a wannan da ya samanin da muka yi gudu suka yi suka bar ƙauyukan suka daddasa waɗannan lakiyoyi a kan hanya sai suka gudu suka bar ƙauyukan a wannan samanin da muka yi da mu yi aran gama da su da fuska da fuska ba sun gudu sun bar ƙauyuka ne. To Allah shi kiyaye ana fa tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Imma ba ta ga rago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago inda shirin ke tattaunawa da Bello Bala Shagari mazaunin Ingila kuma yanzu haka yake ziyara ana Amurka. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Bello ke bamu dalilinsa na bai wa adana tarihin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Shehu Shagari muhimmanci ko kuma fifiko sai lokaci ya muna halin nasa. Yau a nan za mu ɗora. Bello na ce me yasa ka fara ɗaukan tarihin Alhaji Shehu Shagari alhali ba shine shugaban Najeriya na farko ba. kayan me yasa na ɗauko shi na shi aikin na fara da shi saboda abu ne wanda ni nike da masaniya kan shi sannan kuma nike da kusanta da shi saboda haka zan je ina ba da wani tarihi ne bayan ni ban gama sanin nawa ban bayar da nawa ba saboda ni yanzu wurin bayar da nawa ni ma ina koyo ne fa ina koyo ina sani kuma idan in sanar mm. sannan kuma shi wannan talikin ina da kusanta da shi sannan kuma na yi ta koyon abubuwa da gare shi ya ta gaya mana abubuwa wani lokacin sai in ga kamar ba su yi daidai kuma da abin da nake ji ba to sai na zama na cewa ni kuma na samu wannan abin nan kwarin gwiwa na ji cewa bari in je in bincika in ji ya gaskiyan magana take mm. to da ƙarshe dai abin da na fahimta shi yana da nashi yadda yake ganin abubuwan kuma a tashi gaskiya sannan su ma wasu mutanen suna da nasu yadda suke ganin abubuwan da kuma kai da ka fahimci kuma ni ma da na fahimci sai na gane cewa su kansu mutane yadda suke gani abubuwan suna da rashin sani akan wasu abubuwa sannan shi kanshi yadda yake gani abubuwa yana da rashin sani mm, masani akan wasu abubuwa so amma kaga yanzu in na zagaya na karbe nashi na karbe nasu na mm. kawo ka hada na wanda kai ka sani yawa saboda kaga so da yawa mutane sukan yi rashin fahimta akan me yasa nake wannan aikin sai su dauka ana son a yabe shi ne mm. a'a ba haka bane sannan kuma a kowane aiki da zan dauko duk wanda ya gana wannan aikin kakana ne kuma na yi aikin adalci ba tare da na so shi ba kuma ba tare da na ki shi ba ya san cewa duk aikin da na ɗauko ma akan gaskiya zan kai shi so yanzu wannan misali ne <laughs> sannan kuma da shi na fara kuma to idan eh, kana sa ran kai wasu kenan ina sa ran in wasu akwai waɗanda kai kafin wannan wato na yi wasu ƙanana ƙanana dai waɗanda ba su kai wannan girma ba mm. wato kuma na yi amfani da su ne na ƙara ƙwarewa akan aiki na kaga na yi a ah, tarihin dr aliyu magatakar ma muku tsohon gwamnan sokoto shi ne babban aiki a daga cikin ayyukan da na fara sannan kuma daga baya na yi wani tarihin shi usman dan fodiyo mm. amma sai zama na cewa wannan bai da yawa takaitacce ne kuma da hausa shi ma yana da kyau sosai ana sa shi a savana tv a sokoto sun karba saboda suna sha'awa abin suna sa shi kullum mm. sai kuma akwai wanda na kuma yanzu ba daga baya ba daɗiya ba wanda na ma eh, right honorable aminu waziri tambuwal wanda shine gwamnan sokoto mm. bayan ya zama gwamnan sokoto shi ma abin da ya sa na yi nashi saboda a lokacin ina so in fahimtar da mutane wani irin mutum ne saboda su yi mishi irin wannan kallo sannan kuma su san abin da ke tafi to me yasa kake daukan mutanen da tun can masu masu riga sun yi fice baka dauko wani wanda ga can yana tasiri eh. yana yin wasu abubuwa da ya kamata a ce mutane sun sani me yasa kake jin sai ire-iren waɗannan gona kakakin majalisa ko kuma gona ko kaga allah misali irin wanda na yi ma shi gwamnan jihar sokoto mm. ban yi sa akan cewa ina ina nuna wasu abubuwan da ya ba ba tare ina kokarin in yi in sa fahimta ne tsakaninsa da mutanen sokoto tsakanin mutanen sokoto kuma da shi saboda haka ba gefen shi kawai ne ba kaga shi wannan wanda ne na ya ba da labarinsa da tafiyar da yi da yadda ya kawo inda ya kawo sannan kuma na ɗauko matsalolin da ke cikin sokoto na kawo na yi fira da yan abin nan yan area boys masu zaman banza na yi fira da su suka faɗi nasu ƙorafi kuma suka faɗi matsalolin da ke tare da su saboda su shi ko a fahimtar da shi cewa fa suna nan fa su ma kuma ga matsalolin su mm. to kaga in aka hada wannan zai samu cewa yana da fahimtar su suna da fahimtar shi mm. ba wanda zai ce wai bai sani ba kowa ya eh, sani abin da nake cewa <laughs> eh. shine baya ga fitattun mutane irin eh. su gona mm. su kakakin majalisa tsohon shugaban kasa baka jin akwai wasu mutanen da suka bukaci ko suke suka cancanci kai musu irin wannan ka tattara bayanai game da su domin fahimtar da mutane a kansu gaskiya akwai domin akwai wani abu da gare su akwai akwai al misali akwai shirin da muke yanzu haka muna da wata kungiya ta association of young media entrepreneurs haka muke kiranta kungiya mm. ce ta matasa wanda ke irin wannan aiki makamancin aiki irin namu na jarida da sauransu wato abin da ya samu kirkiro wannan saboda muna son mu ba da kwarin gwiwa ga matasa masu fasaha irin wannan hmm. saboda kuma ko ba irin ta irin waɗanda suka fara sana'o'i sabi saboda mu nuna ma duniya irin abubuwan da suka iya sannan kuma da yadda za a taimaka musu sannan mun kuma ma muna amfani muna son mu yi amfani da wannan kungiya ba don kuma domin mu yi amfani da ita mu kawo mu nemo musu taimako sannan kuma mu yada labarin su so muna da wannan ƙuduri abu ne wanda a hankali a hankali sai mutum ya gina inda yake tsaye sannan zai iya jawo su ya tsaya tare da su so abin da muke kokari muna kokarin mu gina abin nan ne tsayayyen eh, abin nan mazauni saboda mu kawo wasu su ci gaba da zama da mu to shi yasa muke fara daga sama kowa ya sayar da harkar sana'a take abin yana zuwa a hannu biyu ne kana kokarin ka ba da na gudunmawa ga al'umma sannan kuma kana kokarin kai ma ka samu ka tsaya domin ka samu karfin ci gaba da wannan aiki so abin da muke kokari ya so da haka akwai makamantan wannan ayyukan da muke son mu musamman ni abin da ya fi na babu ma kamar tarihin Sheikh Usman bin Fodio mm. a ce yanzu in ka je Sokoto ka je ka tsaya ka tambaye ba Sokoto ka ce mishi baka tarihin Sheikh Usman bin kawai abin da ya sani cewa mujaddadi ne yayi jihadi na aka tsaya wanda abin ya wuce haka nan wato nayi mamakin lokacin da na je na karanta infaqul maisur mm. littafin sultan bello irin abubuwan da na gani wurin sai a littafi haka sai in yi tunani in ce a'a to malam bello dakata nan sai a cikin shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani yanzu a madadin bakon namu bello bala shagari da cubahiro jiro ne ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da To haka yake muna godiya ladan. yanzu kuma sai a biyo mu a cikin nasihar ramadan wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ba'd mai magana shine muhammad bashir na'ibin ladanin masallacin bega da ke nan abuja idan ya zama allah ya taimake ka kakan iya haddace ayoyi uku uku ko biyar makamantan haka a cikin kowace rana to wannan alamu ne da ke nuna cewa zai iya samun haddin alkur'ani ba tare da tsawon lokaci ba domin idan ka kalla ayoyin alkur'anin suna da adadi shafukan suna da adadi surorin ma suna da adadi kaga idan aka raba shi a cikin kwanakin da zaka dauka sai ga kwanakin sun yi kaɗan sannan kuma ka kammala da shi haddan alkur'ani din cikin sauki wato akwai dabara ma mutum ya dinga karantawa daga littafi don eh. sai kaga kamar wasu malamai suna cewa kamar mahaddatan hmm. idan suka kai ga sauya takarda shafin na littafi na hmm. alkur'anul karim hmm. sukan ma gani kamar da idon su cewa suna wannan karatu eh babu ko shakka haka ne duk lokacin da kake karanta alkur'ani da ka ka za ka samu da ka kammala shafi kafin ka shiga wancan shafin sai ga hoton shafin kamar ya zo ya tsaya a gaban ka sabanin wanda kawai kaga ya ji ne daga abin nan shi bai san ina ne shafin ya kare ina ne kaza ba ina ne kaza wannan yana daga cikin amfanin da mutum zai samu idan ya koya ne daga littafi da kuma a gaban kuma malami gaskiya akwai dabara mutum ya iya karanta alkur'ani kafin ya fara haddace shi lokacin da ka zo ka hada ayyuka guda biyu to dole kaga akwai bukatuwan kara matsa ma kai to duk lokacin kuma da ka matsa ma kanka to sai ka ji jiki to amma idan ka ɗauki ɗaya ka gama da shi sannan ka dawo kan ɗaya sai ga kowanne ka gama shi cikin sauki ba tare da ka gane cewa ka yi wani aiki da ya jiga ta kai gigi ta kai sau daga lokacin da ka zo za ka fara haddan alkur'ani abu mafi mahimmanci shine ka yi kokari ka ka iya karanta ƙur'ani tartilan ya zama za ka buɗe ka karanta shi ba tare da kurakure ba ya zama ka iya karanta shi tsaf ba wani matsala sannan kuma sai ka zo ka fara haddin shi amma fa idan kuma mutum ya hada guda biyun to ba kuma laifi ne ba shi ma din da ya danganta ne daga yanayin kaifin kwakwalwa ko wanda zaka ga shi yakan hada guda biyun kuma cikin hukuncin Allah ga Allah ya sauƙaƙe mashi ya sami alkur'ani din a haka ga kuma sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email za mu fara ne da wannan sako mai cewa assalamu alaikum voa ina kira ga 'yan uwa musulmin najeriya da mu dage da aikata ayyukan alheri a waɗannan kwanaki da suka rage mana na azumin ramadana allah ya karbi ibadunmu allah ya kawo mana da dawwammamin zaman lafiya da ci gaba a ƙasarmu najeriya daga yakuji matar amadu abacha mashina jihar yobe wannan sako na cewa ina kira ga gwamnatin jihar jigawa da ta yi wa allah ta taimaka ta gina sabon kwalbati mai zurfi da fadi daga ramin tagurza zuwa ramin mai lolo domin rage ta'adi da ruwan sama ke wa mutane cikin garin hadeja saboda rashin kwalbati shine ya janyo asarar gidaje a sati da ya gabata sakamakon ruwan sama da aka yi mai yawa daga nasiru kainuwa hadeja Sako na gaba na cewa Assalamu alaikum VOA zan bayyana ra'ayina akan tallafi da kungiyar Izala ta ƙasa ta bayan gudun hijira a jihar Gombe. Hakika wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ganin yadda suke fama da yunwa da rashin sutura. A ƙarshe ina kira ga sauran kungiyoyin addinai da su yi koyi da haka. Daga Bello Yakubu Dukku, Rijau jihar Niger, Najeriya. sako na gaba na cewa hakika ya kamata gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tallafa wa al'umma da ambaliyar ruwa ta lalata musu gidaje da gonakinsu da fata za a agaza musu sako daga shehu bashir fulani a jamhuriyar kamaru wani sako na cewa taimakawa zawarawa da marayu da kungiyar izalatai a abuja abin yabawa ne allah sa wannan taimako zai kai gare su daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a baucin najeriya sako na gaba na cewa assalamu alaikum muryar amurka ku bani dama na yi kira ga fadar shugaban kasa da 'yan majalisun najeriya hakika ya kamata a gaggauta kawo ƙarshen cacar baki da ta ɓarke tsakanin shugaban majalisar dattijai da fadar shugaban kasa allah ya kawo mana da wamammiyar zaman lafiya sako daga comrade muhammad mai kasat cross kasuwa a ƙaramin hukumar kukawa jihar barnon najeriya sai kuma sako da ke cewa ina kira ga 'yan ƙasar sudan ta kudu da ku zauna lafiya da juna domin kun ga irin illa da koma baya da kuka samu sakamakon tashin hankali a baya sako daga badamasi aliyu rijiyar lemu kano to kafin mu karkare bari mu koma ga takaitattun labarai wani labari da muka samu yanzu na cewa yau laraba kasar turkiya ta ɗora wa ƙungiyar isis alhakin mummunar harin ƙunar bakin wake da aka kai filin saukar jiragen saman tartuk jiya talata da ya kashe mutane 41 da kuma na fiye da mutane mai tan. Turkiya ta lashe takobin ganin abin da ya ture wa buzu naɗi wajen yaƙi da ta'addanci. Firaministan Turkiya ya ce shaidar da aka samu na nuni da cewa ƙungiyar ISIS ce ta aikata wannan ɗanyen aikin. Yau Laraba shugabannin kungiyar kasashen Turai sun mayar da hankali akan makomar kungiyar ba tare da kasar Birtaniya ba. To mun gode da takaitattun labaran kuma shirin namu ne yanzu ya kammala sai an jima da daddare Allah ya kai mu za mu sake dawowa inda kuma a ciki za ku ji 'yan majalisar ɗinkin duniya da suke sun aika taimakon kuɗaɗe zuwa ga 'yan gudun hijira na Najeriya game da wahalar da suke ciki. To kar a yi nisa shirin yau da gobe na nan tafi a madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma wadda ta ba da umarni Julie Lethes Gresham sai injiniyan mu na yau Mr. Shang sai ni Usman Ahmad Kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya